watan da aka haifi manzan Allah Muhammad alaihi afdalu salawatul musallin wannan karin mauludojinsu suna su na kashin kansu ba ga sun yi armashi ba a ra'ayinmu sun yi sun shiga cikin mutane bai dai armashi ba kawai a garuruwan da suka saba yi da sauran wurare sannan makon haɗin kansu ma bai yi armashi ba yayi makon haɗin kan da suka yi armashi maimakon ma ya yi armashi sai ya bayanar da zurfin saɓanin da ke tsakaninsu a cikin gida na yi daidai?

to sai ta ƙara bayyana cewa su kansu a cikin gidan ma ba su samu haɗin kan ba balantana ya zama cewa sauran musulmi sun abu me nake nufi da cewa maimakon makon haɗin kansu ya yi armashi sai ya zama ya bayyana ya ƙara fito da zurfin saɓanin da ke tsakaninsu me nake nufi da wannan yes yes na ji ina ji ina ji da kai kai din ba ruwanka da wanda ya shigo oke kai ne na dauka don wani yake magana har yanzu haɗin kai ko makon haɗin kai yes wasu ke uku ne na daban suka shirya shi basirar bayan an shi bayan suka shirya shi sai zama na akwai wasu na gidanin an haɗa kai da su an daidaita ko biya da saboda ziyara da suka ji sai zama wannan bangaren still ba a gaice su wannan taron ba su je ba sai ƙarin wacce har yanzu akwai ta cika a ƙasa. exactly ka lura akwai bambanci tsakanin abin da kuka bari ko biyo akwai bambanci eh, ka yadda akwai bambanci mm-hmm. makon haɗin kan sai zama na wasu ne kawai wasu ne wasu sashe nasu ne suka dauki nauyin gudanar da wannan makawadin kan kuma da gangan ba wai batun ba wai haka kawai faka ba da gangan ne to the exclusion to the deliberate exclusion of others an yi ne da gangan domin me a kore wasu sabon shafi ya ƙi juyuwa kun gane hausa ta an ce a juya sabon shafi ko ya juyu <laughs> ban ji ba da wake-wake da dramomi hmm, wasannin kwaikwayo cewa wasu ba a yadda su zo ba wurin wurin makon haɗin kai sannan lokacin da za a je a ziyarci shi malam ɗan a ƙarshen makon haɗin kai ɗan shi ma wannan ya fito gobe bai fito ba wayanda aka ce wayanda aka yadda masu su je su gan shi ɗan sannan su kuma waɗanda aka yi aka ƙi da su din sun shakala nasu makon haɗin kan kofin su shakala ba sai suka yi garaji na malam sai suka yi nasu makon haɗin kan bayan in kun lura bayan arba'in dama shi kan shi makon haɗin kan ana dole an yi shi ne bayan arba'in saboda bayan bayan safar bayan watan safar ne da aka shiga rabiul awwal sai suka fara wa'inan to akwai wasu inda suke ba su dawo daga iraq ba ko sun yi ta yin abubuwa can iraq din kuma shi ma ya jawo zage-zagen juna sun jawo zage-zagen juna tsakankaninsu to da suka dawo kuma su sai suka asasa nasu makon haɗin kan kuna ji na sosai wannan kuma ya haifar da rigingimu masu yawa to sai aka zaɓa suka je wurin sheik ɗin akwai masu rawani guda uku a cikin su <laughs> kun tana da su ku ga yawan masu rawanin guda uku akwai adamu tsoho babu talata mafara a cikin masu rawani babu abadan abadan ok wannan bai gaba da ilal abadan watan fira ba ba <laughs> abadan babu malam babu talata mafara ko larabar mafara ma babu da litinin din mafara akwai abu sumayya babu abadan babu sanusi koki a ciki sanusi koki ya je raba kayan jin kai in ta suna mugu in zama ya zama bank ɗinku information bank akwai wa biyu ga sunan guda biyu akwai wayi na uku na akwai cd moniru cd moniru cd kuna jin suna cd moniru manya-manyan alamomi na wayan nan guda uku su ne mai akwai manya-manyan alamomi guda biyu da za ka gani a jikinsu a shigarsu da suka yi barin ka ta ba ku isharori a cikin shigar su guda da suka yi akwai manya-manya guda biyu akwai sa manyan riguna masu aiki akwai daura makama kan da abayoyi kun gane ne? duk abin da suka rasa na kamaloli na zati sun yi ƙoƙarin su cike shi da wahamammun kamaloli na zahiri saboda sun ɗauka zahiri zai iya tsayawa a makwafin zati sun ɗauka mahiya za ta iya maye makofin jawhar da wata ibara daban saboda addininsu da ubangijinsu shine sheik suna zagin 'yan siyasa kun san lokacin da pmb ya zo shigar da tafi alamta shi kun san shigar da tafi alamta pmb lokacin da ya zama shugaban kasa shiga shigar da tafi alamta shi kun santa wace irin shiga yake yi <laughs> ba ku sani ba yana sa kaftan doguwa da wata ya ciki mai farin wuya da kube kun san akwai shige shige ko akwai shiga da ake ce ma abacha wace ce wace ce wannan hmm? ya rage <laughs> sai ya zama kowa ita yake yi ko suna gadon dole haka za su yi toro wannan shigar trademark shiga ta pmb sai ya zama duk wanda yake so a ce shi mabiyin shi buharist ne ya yake shiga duk wanda aka bashi wata hukuma ya rike gobe kashi da gari za a ga yawan shigar saboda kada jibi a cire shi daga hukumar komin adawar shi koya yake in aka ba shi wata hukuma ya zama sun ɗauka wa uniform ɗin shi na soja ne har yanzu yake sawa <laughs> kun lura <laughs> to sai kowa yana wannan shigar ba abi ban yin ma kana sa kaftan kamar malam musa Tahir ya zama cewa ka sa kaftan ɗinka amma akwai wani irin special zubi na kaftan da za ka yi za a gane cewa wannan zubin na Allah da annabi ne ko ko na PNB ne kun gane ni aha to shi ne. <laughs> to yadda suka ga sheke na yin shiga suna ganin an ba su yi irin wannan ko kuma dama suna so dama kila suna son su masu dinga irin wannan zubin aiki din a rigunan su to dukkan su sun yi wannan zubin su ukun nan sannan kuma dukkansu sun sa me babban rawani da baya wanda ya fi kusa da sheik din geografiyan a cikin lakin shinewa? ba ku kalla ba shine abu sumayya da abu sumayya da adamu tsoho wane ne ya kamata ya zama cewa ya fi zama kusa na ok tsohon shafi aha tsohon shafi ne zo yana rigima da sabon shafi ok shi abu su maya dan takife ne ko a zahiri kenan amma dan motsi kun san da irin wayannan maroka din marokan sarakuna da sauransu suna sa rawani suna sa manyan riguna da abaya amma a karkashin abaya da rawanin akwai tandu akwai duma akwai sauransu to wayannan mutanen sun maida mana rauna irin haka wata rana irin ana ba da labarin ba a na wanda amma gaskiya ko da ba gaskiya ba yana da darasin da yake isarwa wasu mutane sun taru wata rana a wani wuri sai lokacin sallah ya yi sai aka ga wanda ya fi shiga ta kamala a cikinsu sai suka ce mashi ala gafata malam a ja mana sallah a shiga sahu a ja sallah a shekalan guni a karkashin rigar shi <laughs> wannan shigar da bai shi yana kwaikwayon sarki ne tun da shi makadin sarki ne ba wai malanta ba yana hikaito malanta ba ne yana hikaito menene ne sarauta kuna na sosai haka suka so suke so su mai da mana rawani amma alhamdulillah su akan kansu sun san cewa rawanin a su ya zama dutse kaya ne gamo kila da halar su dako sannan masu kallon su masu san haka kun lura shi adamu tsoho ya fara samun sakamakon ayyukan shi kuma insha Allah zai ci gaba da samu na farko yana zamanin bai gama rashin lafiyan shi bai taso ya zago ya warke daga rashin lafiyan shi hmm? <laughs> ya taso ya zo sannan duk abin da malam nan yake bari haka suna ka da kai ne shi haka ne in bakwai ya kamata a ce shi malamin ya ce takwas to a takwas sun za tsaya sai in daga baya ya gano shi akan ganshi akan can bakwai ya kamata ya zama ba takwas ba in kuka in kuka kalli abin za ku gane me nake cewa kun dauka kamar kawai ina magana ne to shine ya fara dauko labarin maulidi ko labarin haɗin kai yadda ya saba labarin haɗin kai yake tsakankanin musulmi to amma sai da ya je ta yana rankwasan wasu kullum aikin dama kenan kuma shi ne shi'anci shi'anci shi ne kullum ka dinga suka wasu mutane kuma ka yi ta magana a kan maganganunka su dinga zama ihtijajiya wato kamar manganun da suke da alaka da kamar kana so ka kafa ma wani hujja ne akan ingancin abin da kake da kuma batancin shi abin da yake yi maimakon yin bahasi ko yin darasi ko yin maganganun da suka shafi al'ummar musulmi gama gari yana so ya ce zoroastraniya addini ne kaza kaza yana faɗin kalandoji ya shiga cikin haka ya saba dama ya shiga cikin wayannan abubuwan yana so ya ce me yasa hijira ta zama ita ce daga ita ake kidayar ake mai da kidayar musulmi maimakon haihuwar annabi ko abin da ya kama da wannan da wannan ya faro bayanan nashi har ta karata ya zuwa ga